wanda zai yi bokanci yana so a kawo masa ko tsohuwar rigar ka ko warin takalminka ko matsefin kanka kuna fahimta ko a kamishi wani abu da ka taba kawai saboda duk akan ɗin jikin mutum to na sani shi kadai ba wani mai shi shi sa in ya zo ya aikin zai iya ratsawa cikin password dinka da wannan abu saboda kai kadai ne mai wannan abu to aljani kuma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yajri fil insani majrad dam yana shiga cikin jikinka yanda jini ke shiga yanzu ai jini ke yawo ka baka magani to haka aljanin ma zai iya shiga baka sani ba to sai sai ayi amfani da wannan akar din naka lokacin da za a yi tsafi yafe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka nemo matsefin kansa da kuma dan gashin kansa shikenan wannan abu inda kan subscribe da kuma kan ƙararrawa shine zai ba ku daman ganin sabbin bidiyo ne da zaran mun daura a wannan channel namu mai albarka domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya Allah ya sa mu dace Allah ku shi su na fata an gane to shi ya sa sai su ɗauko wannan abun sai su yi amfani da shi wajen gano password ɗinka sai a aika maka da abun da ake so to sai ka zama musakha shi sa in a lokaci ɗaya sai mai yin kiranye a cikin duba sai ka ga ya nuna hoton mutum a gabanka sai ga ya nuna maka shi sai a ce ɗauko ka caka masa sai ka ɗauka ka caka sai ka ji shi kuma yana ihu a can sai ai ta nema a je asibiti ai ta waye daga bayan an yi rukiya sai ka tura alluran daga nan da aka samu password ɗinsa aka tura abun sai su je su same shi ina fata an gane ko malam ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yake cewa aljani musamman shedan da yake suna da kazanta kazanta mai muni ita kuma kazanta idan ta yi yawa lallai tana cutarwa shi yasa galibi Allah yake koyar da mu neman tsari daga shedan saboda tsananin kazantarsa ta sa abinda duk yayi nufi mummuna sai ya same ka me yasa Allah ce min sharri hasidin idza hasad don ya nuna da gaske hasad bai hasada idan yin sharrin sai yana iya samun ka idan mutum mugu ne muguntarsa ta yi yawa kuma ciwon hasada ya sa har yana da ainul hasid idan ya kalle ka kawai ya kura maka ido wallahi sai ka ji zazzabi ya kama ka sai a rasa da yasa ka kamu da zazzabi sauro bai cije ka ba shi yasa galibi zaka ga mutum sai kamu da ciwo sai ya ce a ce malaria ce sai ce ni ai sauro bai cije ni ba ya kamu da tafi da ce ai ni ban sha ruwa mai abu kaza ba ta ida ne saboda da yawa daga cikin cutuka suna samun mu hanyar ainul hasid to ina so ne mu gane cewa idan mutum yana da cuta irin wannan in yayi abu to zai iya cutar da kai shi yasa ga cutar bakin aljani ga cutar bokan ga cutar wanda yake so a baka abun idan suka haɗu to ita cuta kuma in ta haɗu da mutum innocent tana iya cutar da shi kamar yadda wuka in aka caka a jikinka ba ruwan wukar ai ita kawai za ta huda ka ba wukar ce da laifi ba wanda ya turo ta ne to shi yasa ciwo sai ya samu mutum ko ka ga mutum ya mutu wallahi yana daga cikin sharri na bokanci mutane da yawa muna asararsu suna mutuwa amma wallahi ba san abin da ya sa suka mutu ba yana ɗaya daga cikinsu shine sharri na bokaye mutum yana harkarsa ta kasuwa ko yana harkarsa ta siyasa sai ga wani ciwo ya same shi ne kamar waye sai ka ji an ce har ya mutu ciwon da idan aka je likitoci za su bincika za su ce a ganin su bai kai yayi kisa ba amma da yanzu an tabbatar ya mutu to ainul hasi yana iya jawo wannan sannan aikin as-saharatu wal yana iya jawo wannan haka wannan ya nuna mana munin wato tasirin sihiri da bokanci a kanmu a cikin al'ummar don haka wallahi muna rayuwa ne a cikin haɗari kuma ba wani ɗaya daga cikinmu a nan ko a waje da zai ce shi bai da makiya duk abin da kare na naka to wani shi kuma a wurinsa wannan abin yake damunsa haka idan yana da cutar ainul hasid zai iya cutar da kai idan bai da shi zai iya zuwa wurin mai hasad mai sihiri ya ce a maka zai iya zuwa wurin boka ya ce a maka to wannan kuma ya fi illa a halin da muke ciki na yanzu halin siyasa a cikin zamanin nan wallahi ba abin da ba a yi ta yadda muke yawan gano gudun abubuwan da ake yi wani abin ba za ka iya faɗa ba shi ne wani zai zo shirya ce ta zo masa sai kira ka sai ce malam wallahi na ji wa'azi ne ya mun amfani yanzu irin wannan karatu da yanzu muke yi idan Allah ya nufi shiryar wani ko ɗan siyasa ko wata saboda kishiyarta ko wani saboda wani rival ɗinsa sai ya iya kira sai ce na ji wa'azin nan amma da ban ɗauka munin abun a addini ya kai haka ba amma malam bari ka ji abun da na yi to a irin haka ne muke jin labarai wallahi masu ban mamaki asali wannan lacca ba lacca ce ta ba da labarai ba kawai lacca ce ta mu faɗi nusus mu hukunce hukunce da tasiri na yi niyyar bayanai na miyagun abubuwan da bil adama suka yi wanda ni na ji ko wanda ni na gani ko wanda na karanta ko wanda ta hanyar experience na fahimce shi wanda zan yi shi a wata lacca ce ta musamman wanda in Allah da za mu yi tare da malam ahmad tijjani guruntun mai suna muguntar dan adam muna shirin lokaci da ya zama munasib da za mu yi wannan shi ne zan karanto labarai da yawa na abin da na ji wanda wallahi ba zan yi tsammani dan adam zai iya wa dan uwansa dan adam ba duk gaban da yake da shi amma ba lokaci da labarai a yanzu allah ya shirya da mu a yanzu a cikin halin da ake ciki na siyasa akwai wannan kujerar da yake bukata ya hau ya yi shekara hudu ko in ya yi tazarce ya takwas ko kuma ma ya yi rabin shekara hudu saboda wani ne yake kai a samu wani ya jirgo shi ya je karasa kadai ya shekara biyu ko daya da ya rage ya kasa haƙuri ta hanyar shari'a bata masa ba ta hanyar addu'a bata masa ba sai ce sai ya je wajen boka don ya kare sai iya abin da ya rage a can wallahi akan wannan zai iya sa a kashe wani a kashe wani da shi yake kan kujerar ko a kashe wani da ake bukatar jininsa so da su matsafa ku sani akwai irin jinin da suke bukata wanda in ba shi yasa in yazo sai ya ce a kashe jariri iri kaza ko a kashe wani ai wanin da aka kashe ba dole shi ne wai ake so a kashe ba a shi kawai za a yi amfani da jininsa ne ko kuma aljani wani ya ce shi ba zai yi aikin ba sai an kashe wani shi yasa za ku ga ake yawan satar yara ake yawan satar mutane ai wannan labari na satar mutane kar ku ɗauka wasa ne kuma labarin da kuke ji cewa ana kwakwale ido ko ana yankan al'aura ko ana yin tsafi da jikin mutane wallahi wannan gaskiya ce kar ku ɗauka da wasa ne gidajen da ake yi irin wannan kuma suna cikin garuruwanmu da unguwanninmu amma kafin ko ka je gidan ba za ka gane ba saboda shi kansa za a kawo aljanun da za su yi gadi sai su rufe gidan sai zama ko ka shigo sai ka samu waɗansu mutane ne suke rayuwarsu a cikin gidan ko kuma ka samu gidan empty ne ko ka je ka samu ashe ma banki ne a wurin amma sun kawo wani gida a ɓoye sun zo sun sa sai dai ka ga an saci mutum mutum ana cikin tafiya da shi sai ga shiru sai ga tafiyar da aka yi da shi bata kai a ce an tafi wani gari ba sai ga an shiga da shi wani gida wanda za a shiga da shi cikin gidan wallahi zai iya yana jin karatun da muke yi yanzu ko yana jin kiran sallah a masallaci kaza amma ba zai iya fita ba ku kuma za ku iya zuwa ku shiga gidan amma ba za ku ganshi yana wurin ba saboda mala'iku ai aljanu sun zo sun boye shi kuma lokacin da ake harkar ko an tara jarirai suna ta ihu amma ba wanda zai je aka je gidan kuma suna nan a cikin garuruwan wallahi malam tsafi ya kiwa wuce duk yadda kake tsammani wallahi waɗannan mutanen kuma da yawa da za ku ji wai an kai mutum sai ka ji ya tsira ya gudu wani idan aka kai shi to ba irinsa ake nema ba wanda aka ce su kamo sun kamo ba irin wanda ake so ne saboda shi tsafi akwai irin waɗanda su ake so kan aka zo aka yi masa aski aka dubi kansa aka ga matattarar gashinsa aka ga ba irin wanda ake so bane sai a ce a sallame shi aljani ba son irin wannan shi yasa sai ga mutum ya ce har kawai sai ga an buɗe mishi ya fita yayi sa'a ba sa'a kai ba ba a son ka ne wani kuma ta yi addu'arsa ko addu'ar waɗansu sai ta sa su kansu saboda duk wanda suka ji shakka a kansa ba za su taba shi ba sai su ji cewa irin wannan ba sa bukatansa ko da ya cika amma sai su ji wannan zai iya tona musu asiri ko kuma aljanin ya ce kar a taba wannan kan subscribe da kuma kan ƙararrawa shine zai baku ganin sabbin bidiyo da zaran mun a wannan channel namu mai albarka domin kawo muku ingantattun maganin gargajiya Allah ya sa mu dace Allah kuma